watan sha biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na nawa ashirin da ɗaya ko ashirin da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka ahkamul jana'iz na babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya kansa da fa babban matashiyar da muke ciki sallah ga mamaci muka tafi tiriyan tiriyan har muka je inda za mu tashi yau akan wa yusra'u lahu an yarfa yadayhi dan a baya mun yi magana akan adadin kabar bari da ake yi wajen sallah wa mamaci wannan kuma shine darasi na 27 27 karanta bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشرف له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى وفيه حديثان الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازته ورفع يديه في أول تكبيرة ووضع ووضع اليمنى على اليسرى أخرجه الترمذي والدار قطني والبيهقي وأبو الشيخ في طبقات الاصبهانيين بسند ضعيف لكن يشهد له الحديث الآتي وهو الثاني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود أخرجه الدار قطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بالسكن فإنه مجهول وسكت عنه ابن تركماني في الجو في الجوهر الدقيق. جميل. ما ليت ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى. أن شرعا تاغريش له ضمير نين زوغا المصلي على الجنازة ba mamaci ba wanda yake sallah wa mamaci an shar'anta masa an yarfa a yadaihi dai idan kace lahu yana koma zuwa ga mamaci an yarfa a yadaihi ko sai daga hannunsa an yarfa ya daidai shi masallacin zai daga hannayensa biyu fit takbiratul ula a kabbara farko ta cikin sallar gawa wa fihi hadithani a cikin hakan akwai hadisai biyu da suke nuna haka al-awwalu an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة hadisin farko daga abu huraira yace lalle annabi tsira da aminci tabbata gare shi yayi kabbara lokacin da zai salla wa mamaci farafa a yadaihi sai aka ga ya daga hannayensa biyu fi awwali takbiratin a kabbarar farko wa wada al-yumna ala al-yusra kuma ya daura hannun dama akan na hagu wato yayi al-wada'u kenan wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi da al-imam ad-darqutni haka sunan sa yake addara qutni bi fathir ra zaka ji wadansu malamai ko dalibai ilmi sa ce daru qutni kuskure ne wal baihaqi haka imam al baihaqi ya ruwaito shi wa abu shaykh da babban malamin nan na hadisi wanda ake kira abu shaykh cikin littafin tabaqat al asbahaniyin dukkanin su sun ruwaito shi ne bi sanadin da'i sanadin sa yana da rauni shi kadai ba a iya hujja da shi lakin yashhadu lahu al hadith al ati sai dai hadisin da ke tafis na ba shaida a kansa wahuwa shi ne hadisin na biyu a wannan bangare an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yarfa wa yadayhi ala aljinaza fi awwali takbira abdullahi dan abbas yace lalle annabi da amince tabbata gare shi ya kasance yana daga hannunsa an gane ko fi awwali takbira a kabbarar farko sun la ya'udu sannan baya sake daga hannu kuma wato a kabbarar farko da kace Allahu akbar ka dora dama akan hagu to shikenan sai ka ci gaba a kabbara ta biyu ba sai ka daga hannu ba sai ka ce Allahu akbar haka kabbara ta uku haka ta hudu har zuwa ta karshe da zaka yi ina ba da gumma hinta la ya'udu sannan baya maimaitawa akhrajahu ad بسند رجاله ثقات غير الفضل ابن السكن da sanadin da yake mazajensa amintattu ne in banda al-fadl ibn sakan fa innahu majhul rawi ne wanda yake majhuli wanda an jahilci kasancewarsa shi waye ballantana a karɓar hadisinsa dan ba a karɓar hadisi sai in mutum ya zanto sananne kuma sananne da abubuwa guda biyu abu na farko an san shi da adalci abu na biyu kuma an san shi da harda ko kiyayewa sun fi amfani da kalmar kiyayewa ita ce addab sama da kalmar alhibsu saboda kalmar addabtu biddad walba ba wa ta fi fadin ma'ana sama da alhibsu alhibzu abinda mutum ya haddace da kwakwalwarsa da zuciyarsa ina ba da kun fahimta ah. amma abbabtu ta iya yiwa ka haddace shi ne a zuciyarka ta iya yiwa rubucewa kai ba haddacewa kai ba ka rubuce shi ka aji ka adana a duk lokacin da ake bukata za ka iya ɗaukowa yadda ka rubuta to wannan da ana kiransa mai azdabt da haka idan sun tashi bayan azdabt sai su ce yanka sun mulaka su mai ضابط صدر وضابط kitaba wa babidu kitabin oh. ina ba da gumbayin to wannan ababe guda biyu suke sa a karɓar rawayar mutum ya zama adali sannan ya zanto adawabit shi yasa a cikin tarihin hadisi sahihi za ga ana cewa an yakuna ta dabbi wato kenan yana kiyayewa sosai ma rawahu adalun dabitun an mithlihi ila asr ba ana dole a samu wannan ababen guda biyu وسكت عن ابن التركماني في الجوهر النقي الامام ابن التركماني da ya kawo wannan hadisin sai shiru bai ce komai ba kai la salban wala ijaban shi bai inganta ba shi bai da'ifan ta bai shiru fil jawhar an-naqi a cikin littafin ثم قال الترمذي وعقب الحديث الاول كل رد ودنا حديثai guda biyu ثم قال الترمذي nace ku lura da su abin nabi mai suke nuna wa su duka me suke nunawa kabbar mamaci idan suka tashin sallah wa mamaci zaka daga hannu tare da kabbarar farko daga hannu wajen kabbarar farko amma ta gudu ta uku duk ba ta yi mai da to amma tun da hadisan guda biyu kowanne shi kadai baya zama hujja sai in sun tallafi juna za su ba da hujja hadisin abdullahi dan abbas din nan nabiyu da hadisin abu huraira na farko cikin su wanne ne ya fito da matsalar fili hadisin na biyu saboda me saboda ya hudu thumma la ya'udu thumma dai ke akwai wani abu na biyu mai muhimmanci wannan ma da kuka fahimta yana da muhimmanci wani abu na biyu mai muhimmanci da ya bambanta wannan hadisin da wancan eh ban ji ba kana yarfa'u dai a can gurin kuma ya ce me kabbara kila ji abdullahi dan abbas ya ga yayi kafara daga nan bai sake mai ta ba amma kana yarfa'u yadayhi din nan an gane ko a can gurin yace kabbara ala jinazatin farafa a yadayhi ya saba mun da kana yarfa'u domin kana yarfa'u ta dullo ala lazum na nuna lazuntar abin duk lokacin da zai inda aka bar farko sai ya bi amma duk da aka kai nuna annabi da ya taba yi amma shin ya lazunta ko bai lazunta ba ba a iya fahimtar haka ga cikin hadisin Abu Hurairah amma za a iya fahimtar lazunta a gargashin mai hadisin Ibn Abbas hadisin Ibn Abbas duk lokacin da aka ce annabi kana aka kawo fi ilima madhi sai aka kawo mudari'i wajen ba da wannan kana ya fa'alu kaza kana ya kulu kaza to wannan yadullu ala nuzul ke wannan dole zuntar annabi ga wannan kun gane ثم قال الترمذي عقب الحديث الاول ثم قال الترمذي عقب الحديث الاول هذا حديث غريب واختلف اهل العلم في هذا فراى اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض بيمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة جميل imamu turmuzi bayan ya kawo wancan hadisi na farko na abu huraira sai ce haza hadisun gari waqta lafa ahlul ilmi bi haza mu yanzu ba maganan hadisin ingancin sa ko mawal albani riga gama mana aiki ko ba amma matsalar da ya kawo na sabanin malamai muke so mu karanta waqta lafa ahlul ilmi bi haza ma'abuta ilimi sun yi sabani dangane da daga hannu a lokacin kabbarar farko ko rashin dagawa fara'a aktharu ahli al-ilm ashabin nabi sallallahu daga cikin ma'abuta ilimi cikin sahabban manzo sallallahu alaihi sun fahimci domin ra'a anan ba ra'a bi ma'ana ya ga abu da ido bane ba ra'a bi ma'ana fahima wa taqada kaza yani ra'ayuhu kaza ai itiqaduhu kaza wa kaza ke suna da itikadi da yawa daga cikin sahabban annabi da waɗansu su cikin ma'abuta ilimi suna da itikadin an yarfa ar-rajulu yadayhi fi kulli takbira wato lalle banda kabbara farko ko wace kabbara ba sai mutum ya yi ya daga hannu wa huwa qawl ibn qawl ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wato maganar ibn al-mubarak ce wannan da kuma imam shafi'i da ahmad da hanbal da ishaq ibn rahuya wa qala ba'd ahli al-ilm wani sashi na ma'abuta ilimi suka ce la yarfa'u yadayhi illa fi awwali marrah ba zai daga hannu sai a kabbara farko kadai wa huwa qawlu thawri wa ahli al-kufa wannan ita ce maganar da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ya tafi akai da kuma ahli al-kufa ma'ana ashabu Abi Hanifa ke wa dhakara ko wa dhukira an ibn al-Mubarak annahu qala fi salati ala al-janaza an ambato daga abdullahi ibn al-Mubarak ya faɗa dangane da yin sallah wa mamaci sai ya ce mai la ya kabidu bi yaminihi ala shimali mai sallah ba zai tsora dama sa ba akan hagu lokacin da yake sallar gawa wa ra'a ba'du ahli al-ilmi an yaqbida ala shimalihi kama yaf'alu fi salah amma wani sashi na mabuta ilimi suna ganin zaka ɗora dama akan hagu a lokacin sallar gawa kamar yadda kake yin haka a cikin sallah ta yau da gobe wato matsala nawa kenan ya kawo a nan shi imamul tirmidhi mas'ala biyu kuma kowace ya faɗi ga malamai sun yi sabani kai mas'alar farko eh daga hannu shin ya keɓanci kabbara farko ne ko kuma kowace kabbara magana biyu waɗansu malamai suka ce a kabbara farko kadai waɗansu suna ganin a kowace kabbara daga nan sai mas'ala ta biyu ɗora dama a kan hagu yin wadau a cikin sallar gawa shin mutum zai ko ba zai ba waɗansu malamai suna ganin a sallar gawa babu alwadau amma waɗansu malamai suna ganin me za a yi faɗin wannan ko mutum ya san wannan amfaninsa shine in ka ga wani yayi ba za ka yi istigrabi ba sai dai kai idan ka rika abin da yake shi yana ka gamsar da shi dalili dan ya bari amma ba zai zama bakon abu ba sannan ba zai zama ba wato ainihin kawai mutum ya zo da sabon abu cikin addini tunda wadannan sun taɓa fahimtar sa sai dai kuma dole a tantance wata magana ce ta kudin jayi waccan ko wannan to wannan yana ɗaya daga cikin abin da littafin imamu turmizi ya fice da shi akan sauran littattafai sauran littafai galibi sukan kawo hadisi ne fiqhu suna cikin babukan su da Imam Bukhari ce babun ya yaf'alu kaza wa kaza sai kawo hadisi kadai abin da yake nufi kanato yadda wannan babin zai samu alaka tsakanin shi da hadisin da ke ba baya cewa komai shi sai kulla babu sai kawo hadisi amma shi ko Imam turmuzi bayan ya kawo hadisi sai kuma ya kawo sakanin mal wani ya ce wani ya ce wani ya ce shi yasa sai zanto cewa littafinsa akwai sarwa hadisiyya da kuma sarwa fiqhiyya wato jarin hadisi da jarin fiqhu a hadisi ba karamin littafi bane littafi imamu turmusi inda zamu samu wani malama hadisi a sashi a bishi karatu na daliban ilimi dai dai kwaya kwaya ba karamin fa'idantuwa za a yi shi su to yanzu mu yanke ba mu ci gaba da ganin abin da malam albani zai kai to mana kafin mu je me za yi wa fil majmu'il an-nawawi وفي المجموع للنووي قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة واختلفوا في ظاهرها جميل إمام النووي يفعل ذلك لتافي المجموع شرف المحضب ببال لتافي نبي duk da cewa shi dan shafi'iya ne amma yakan kawo ara na wadansu mazhabobin imam an-nawawi ce ibn al-munzir ya faɗa cikin littafinsa al-israf da kuma al-ijma' yana da littafi mai suna al-ijma wanda ya kawo matsaloli ne wanda malamai suka yi ijma'i a ciki yace ajma'u ala annahu yarfa'u fi awwal takbira wannan na ɗaya daga cikin kalma da malamai suke amfani da ita li hikayatul ijma sukan ce ajma'u sukan ce ittafaqu dukkan su ne na nufin mai ijma'i idan suka ce ajma'u ai ba sai sun ce suwa ba wannan wawun din kasan masu ita su ne ma'abuta ilimi ba sauran gama garin mutane ba haka ittafaqu to wani lokacin sai ce kuma ajma ahlul ilmi ko ittafaqa ahlul ilmi ina fata an fahimta wannan lafaza guda biyu duk ana amfani da su don hikaito ijma'i malaman da suke son su dan yi tawarru'i sukan ce la a'rifu fi hadhihi al-mas'alati khilafan ban san wani sabani ba akan wannan mas'ala ita ma kamar yana son ya ce an yi ijma'i amma da wani lafazin da in ka samu wani ya saba to baka cewa shi abin da ya faɗa kuskure ne tunda dama ce ni ban san saba ne ba ne ne ban sani ba kai idan ka sani to hanya shikenan magana ka ba wani dawa ba kun gane saboda tabbatuwar ijma'i abu ne mai wahala tunda sai an tuntubi kowa da kowa an ci to wa zai je tuntubi kowa da kowa mutanen suna da yawa kuma a ganin duka daban-daban yace dai sun yi ijma'i ala annahu yarfa'u fi awwali takbira wato masallaci zai daga hannu a kafaran farko wannan ijma'i ne duk malamai sun yarda amma waqt lahu fi sa'iriha a ragowar barin za a daga ko ba za a daga ba to anan ne akai sabani qultu ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وغيره من المحققين وإليه ذهب ابن حزم فقال وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط فلا يجوز له فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع وليس فيها رفع وخفض والعدم من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ولم يأت قط ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. malam albani bayan ya kawo maganar da imamu turmuzi ya faɗa ta sabanin malamai da kuma abin da ibn al-munzir ya faɗa ta inda suka yi ijma'i da inda suka saba duka dai ana maganar cewa kafaran farko za a daga hannu amma kuma ragowar kafar bari fa nan ne sabani yake wadansu sun ce za a daga hannu wadansu sun ce ba za a daga ba sai malam albani ya ce wa lam najid fi sunnati ma yadullu ala mashru'iyyati raf'i fi ghairi takbirat al-ula a sunna dai ba mu gaba abin da yake nuna shar'antuwar daga hannu in ba a kabbaran farko ba ma'ana ko da malamai sun yi sabani wanda suka ce wato za a daga hannu a dukkan sauran kabarbari banda ta farko ba su da wata hujja da ta nuna haka ce a cikin sunna ba mu samu ba fala na ramu saruriyya ta zalim dan haka mu ba ma itikadin halattin daga hannu a ragowar kabarbarin da kabarbari da ba ta farko ba kun gane maganar sa wa huwa mazhabul hanafiyyati wa ghairihim wannan abun da na faɗa a nan kar ka dauka ne na da kirkiro shi dama sai ɗan mazhabar hanafiya ma aka yi za a yi kabbara za a daga hannu a kabbara farko amma a ragowar kabarbari ba za a daga hannu ba wa ikhtarahu shaukani haka muhammad ibn ali shaukani ya zaɓi wannan zance wa gairu shi da wannan saminar muhaddidina daga cikin malamai masu bin diddigin matsaloli ta hanyar dalili kafin tabbatar da su ba wanda kawai za su yi hikaya ba an ce an ce a wuce a sai an bi diddigi shi wanda ya ce me hujjarsa shi ma wanda ya ce me hujjarsa hujjar wata karfi wanda za a ba uzuri a ba bashi uzuri wanda ba za a ba bashi uzuri ko ba za a ba bashi uzuri Allah ba dan bayyana wa ilayhi zahaba ibn hazm ya zuwa ga wannan mas'ala ne ma ibn hazm ya tafi cewa za a yi mai za a yi daga hannu a kabbara farko amma a ragowar kabar bari ba daga ga abin da yace yace wa amma rafa'ul aidi fa innahu lam yati anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam annahu rafa'a fi shay'in min takbiratil jinazati illa fi awwal takbiratin faqat yace daga hannaye wannan kan bai zo daga annabi ba cewa ya daga hannu a wani sashi na kabbara a sallar gawa in ban da kabbarar farko kadai wala yajuzu bi zalik da haka bai halatta mutum ya daga hannu a ragowar kabar bane li'annahu amalun fi salati lam ya'ti bihi nassun dan mutum ya sabar da wani aiki ne a cikin sallah wanda nassi bai zo da shi ba dan me zaka farar da wani aiki da nassi bai zo da shi ba wa inna ma da'a anhu alayhi salam annahu kabbara wa rafa'a yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in abin da ya tabbata daga annabi shine yana daga hannu a duk lokacin wata dukawa ko dagawa daga dukawa wato kenan in yana tsaye za shi ruku'i zai ce mai Allahu akbar ya daga hannu sannan ya dago daga ruku'i sami Allahu liman hamida rabbana ka daga hannu in zai tafi sujuda ma sakin Allahu akbar in ya dago daga sujuda fi kulli eh, khafdin wa rafa wannan shine abin da ibn hazm ke so ya faɗa yace wannan shine ya tabbata daga annabi wa laysa fiha rafa wa khafd ita ko sallar gawa ba ta da rafa da khafd a tsaye su yi kam haka ba ba bana sana'a ce kuma in an yi gabara sai an taga. kun gane maganar sa wal adabu min qawli abi hanifa bi raf'il aidi fi kulli takbiratin fi salati al janaza yace abin mamakin abu hanifa da yake da fatawar cewa mutum na iya daga hannu a kowace kabbara a cikin sallar gawa walam ya'ti qattu an annabi sallallahu alaihi wa sallam kwata kwata abin bai zo ba daga annabi wa man'ihi kuma gashi sai yazo yana hanawa min al aidi dangane da daga hannu fi kulli khafdin wa raf'in a dukkan wata dukawa da dagowa fi sa'ir salawati a cikin sauran salloli wa qad saha an nabi sallallahu alaihi wasallam gashi ko wannan shine tabbatar da annabi yanzu anan ibn hazm yana raddi gawa abu hanifa dan mai abu hanifa zai kaza to anan gurin wannan maganar da ibn hazm ya ruwaito ya dingina wa abu hanifa kuma har yake raddi a kansa to albani ya kawo wannan da yake kuma dan yawa ibn hazm gyara akai sai ce me qultu qultu وما عداه إلى أبي حنيفة روي من كتب الشراء من الحنفية فلا تغتر بما جاء في الحاشية على نصب الراية من التعجب من هذا العجز وهو اختيار كثير وهو, وهو اختيار كثير من أئمة بلغ منهم كما في المبسوط لسرخسي لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك وهو الذي جزم به سرخسي ولكنهم يرون رفع الأيدي في تكبيرات الزواج في صلاة العيدين ما أنها لا أصل لها أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر المحلة نعم. نعم روى البيهقي سند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف ذلك خلاف هذا وذلك مما لا نعرف له اصلا في كتب الحديث واما تصحيح بعض العلماء الافاضل لروايه الرفع في تعليق له على فتح الباب وهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على الآن بهذا الفن. جميل. مال الباني وما عزاه إلى أبي حنيفة ابن ibn hazm ya jingina wa abu hanifa cewa abu hanifa ya ba da fatawar a rinka yin kabar a rinka daga hannu a kabar bari na sallar gawa tare cewa hadisi bai zo da shi ba kuma ya hana daga hannun a cikin sauran salloli wanda shi hadisi ya zo da shi ba shine bandai bin hazo ya faɗa ba to shine mal albani yake so yi sharhi ko ta'liki ko karin bayani cewa abin nan da abu ibn hazm ya dingina wa abu hanifa ruwai fi kutubi shurrah min al-hanafiyya an ruwaito shi a cikin littattafan masu sharhi na mutudul mazhab a littattafan yan mazhabar hanafiya wala taghtarra bima jaa fil hashiyati karka rudu da abin da zo a cikin hashiya akan littafin nasbur raya lizzailai min at-ta'ajjub min hadha al-azwi wanda yake ganin wannan magana da aka jingina Abu Hanifa ba haka bace ba sai har yana mamaki dan me maza jingina Abu Hanifa wannan shi malam al-Albani na so ya ce idan ka je ka karanta maganar Ibn Hazm wannan sai ka je ka karanta abin da aka faɗa a can hashiyar da aka yi wa nasbur raya fi takhrij ahadith al-hidayah zahabi shi mai wannan shafiya din yana mamakin me yasa ibn hazm yake gina abu hanifa wannan maganar ba ba magana abu hanifa bace ba ba la albani to kai ka da wannan maganar wannan mutumin kun gane ku yace huwa ikhtiyaru kathirun min a'immati balagh balagh منهم كما قال في المبسوط للسرخسي لكن الامر عند الحنفيه على خلاف ذلك yace wannan shine zabin da yawa daga cikin malaman mazhabar hanafiya musamman malaman garin bala an gane ko kamar yadda zuwa cikin littafin al-mabsut littafin al-mabsut wani katon littafi ne onda ne a cikin littafin mazhabi a cikin littafai na mazhabar Abu Hanifa littafi ne babba kato mujalladi wajen goma sha kan fikihun hanafiya kun gane mai shi shine al-imam as-sarakhsi yace shine abinda da yawa daga cikin malaman garin Balkh wato kaga daliban Yusuf balasi wanda Yusuf balasi kuma ɗaya ne daga cikin malaman Abu Hanifa aya daliban Abu Hanifa wanda suke karatu a wajen suke yi gane ko yace lakin al'amala inda al-hanafiyya ala khilafi zalik sai dai duk da an faɗi waɗancan maganganu a cikin mazhabar hanafiya din cewa suna ganin za a daga hannu a ragowar kabar bari yace a aikin su kuma galibin mazhabar ba akan haka suke ba ma'ana an samu waɗansu a cikin mazhabar suna da wannan ra'ayi amma ba dukkan mazhabar bane suke da wannan ra'ayi kun gane abin da ke so shi wa huwa allazi jazama bihi sarasi shine abin da al imam sarasi ya riga ya tabbatar lakinnahum yarawna rafa al-aidi fi takbirat az-zawa'id abinda dai aka san yan mazhabar hanafiya da shi shine suna da ra'ayin a iya daga hannu ne a ƙarin kabarbari fi salatul idaini a cikin sallar idi guda biyu da yake nufi da at-takbiratu zawai a sallar idi a raka'a farko bayan takbiratul ihram ana yin bari har guda nawa guda bakwai sannan a raka'a ta biyu bayan takbiratul qiyam ana yin kabarbari guda nawa guda biyar to waɗannan su ne ake kira at-takbiratu zawai to daga cikin yan mazhabar hanafiya ko wanda suke da ra'ayin eh su suna da fahimtar yadda zaka daga hannu a takbiratul ihram to haka ragowar wannan guda bakwai din ba duk sai kame duka ragowar ba sai kame sai ka daga hannu tare da kabilar sai rama to shine kenan ba ta kabilar sai rama kamar yadda idan ka zo nan bayan ta kabira ta dagowa kuma dukkan sauran ma sai kame sai ka daga hannu ma annaha la asl laha idris ce wannan din ma ai bai da asali cewa ka daga hannu a cikin sallar idi banda ka kabbarar harama sauran kai ta daga hannu Allahu akbar shi ma bai da asali daga annabi ah. sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma a mazhabar hanafiya su suna ganin ana iya wanzur al-muhalla duba littafin al-muhalla ne ibn hazm din yayi bayani bayan wancan bayanin ya tattauna akai ita kanta wannan shine rafal aidi fi tadbirat az-zawai na'am rawal bayhaqi bi sanad sahihin عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة يتي إيه bai hakikam ya ruwaito da sanadi sahihi daga abdullahi dan umar cewa shi abdullahi dan umar yana daga hannu a kowace kabbara daga cikin bari na sallar gawa sai ya ce faman kana ya zunnu annahu la yafadu zalika illa bi tawfiq yufi min annabi sallallahu alaihi wasallam falahu an yarfa wanda zai kyauta da zato ga abdullahi dan umar cewa babu yadda za a yi hakan ba dan ya ga annabi yayi ba to shikenan sai ya daga dan ya da abdullahi dan umar da cewa ba yadda za a yi shi duro abin da annabi ba ba ijtihadi bane ba lalle ya ga annabi yayi duk da bai yi isnadin hadisi zo ga annabi ba wa kad zakara sarasi an ibn umar khilaf zalik al-imam sarasi ko ya rawaito wata magana daga abdullahi da umar kishiyar haka wa zalika mimma la na'rifu lahu aslan fi kutub al-hadith mala albani ce to mu kuma nan gaba ɗaya ba mu ga ba mu ga ma asalin sa ba a cikin littafin hadisi malaman kutubu ne suke ta hikaitowa wa san su kuma ina suka samu shi ba ah. cewa abdullahi da umar yayi kaza ko yayi kaza ina fata mun fahimta wa amma tashihu ba'd al-ulama al-afadil bi riwayat ar-rafi fi ta'liq lahu ala fath al-bari amma yadda wani sashi na waɗansu malamai masu falala suka yi kokarin inganta riwayar da ke nuna daga hannu kuma wannan sashi na malamai masu falala sun yi wannan ta'aliki da wannan bayani ne a ta'alikin da yawa littafin fatul bari to wannan inganta waccan magana fa huwa khata'un zahirun kuskure ne na zahiri kama la yakhfa ala arif bi fanni kamar yadda baya koyuwa ga dukkan wanda ya san wannan fanni na ilimin hadisi so da dukkan wannan manyan da baz yake amma ga bashi sunan sa kuma ya tabbatar masa da falalarsa yace wa amma tasihu ba'd al-ulama al-afadil kaga al-afadil al na al-afdal ya tabbatar masa da ilimi ya tabbatar masa da falala ya tabbatar masa da amma duk da haka tunda yayi kuskure kuma shi a fahimta su dole ce ba daidai bane ko wala abu ina fata an fahimta wato yadda malaman sunna suke ke dai uh, ibnu baz da ya ta'aliki ga fatul bari ya dai inda wata ruwaya a kan shi kuma albani ya cikin ilmin hadisi ya tabbatar kuskure da ibnu baz to amma ba bukatar sai ya ce ibnu baz ya ce kaza sai ce ba'd ulama al-fadil wanda in kai baka san ibn baz ne yayin wancan taliki ba ba ka san ma da wa ba dan an baka jarba an ce san ko da waye ba za ka iya ganowa ba amma da ya ce kamar yadda wani babban malami a kasar saudiya ya ce kaga ya faɗi <laughs> ya ce a babban malami a kasar saudiya a tukila wannan da ibn baz yake ko da ibn usaymi ne amma ba da ulama da fadil kila a Kano yake kila ko da yake kila a da kila ina ke akwai ina da za a iya samun wani alimin fadil cikin mabiya sunna ina fata an fahimta wato abinda wannan ke nunawa wato tsaftar magana wajen malamai na sunna da'awar sunna tana ginuwa akan cewa duk wanda yake ba annabi ba zai iya yin daidai zai iya yin kuskure duk fadin iliminsa duk darajarsa duk takawarsa zai iya yin daidai zai iya yin kuskure menene abin da yake bashi falala rashin kuskure ne yake bashi falala abin da ke bashi falala shine mai rinjayen alkhairi kaso mafi tsoka na alkhairi sai ya sa ya samu falala amma ba yadda baya kuskure ba kun fahimci wannan domin da'awar sai an ci ita ce za a dauka imam baya kuskure ya zama asumi kamar annabi amma da'awar sunna ko ba haka take ba da'awar sunna kuma ta ginu akan cewa idan mutum yayi kuskure yana da tarin alkhairi mai yawa ana gyara kuskuren ne ba tare da ishara zuwa ga shakhsiyar ba ba ma a magana akan personality din su ballantana har ka fito da shi fili da mutane za su gane da shi kake karara amma za ka ɗauki matsalar ka tattauna a kanta a mai a ilmance ta yadda duk da ya ji zancenka ya sansana daga bakinka cewa eh adalci kake ba ruwanka da kokarin sai na dan kufar da wani ko baya da mutunci ko baya da kima a'a kai kokari kake ga wata matsala an faɗe ta ba daidai ba amma ga daidai din wanda ya faɗa alkhairi ya nufa amma sai ya kuskure kuma yana da dangin alkhairai masu tarin yawa waɗanda ba za su ka wannan wannan cikas wannan kuskuren ba zai iya kawo cikas a salahar ba ina fata kuma yi to wannan ita ce da'awar suna amma irin wannan ladabi yana kusan yanzu sai da gaske don sai in mutum yana da adalcin zance ne zai iya haka amma in ba haka ba ko dai ka ga da yawa daga cikin yan uwa ɗaliban ilimi mutum na kokarin ina dan uwansa zai kuskure baya masa fatan ya daidai fata yake kuskure ji gyaran sa to kaga aslan shi wannan kasadin wannan manufar mummuna ce an samu su'ul qasdi fata take Allah Allah ya kuskure daga ka kama ba ka san mai daidai inda zai dauki wata fasala mai wahala to sai ka dan zura ido bari mu je zai fita lafiya da ya dan fada wani sai ka ji dadi ai ai wani kaza kaza ne kaga su'ul qasdi kenan amma idan ya wuce lafiya ba tare da ya fada cikin wani rami ba ya jawo wani wuri ya wuce sai ka ji ka damu dan me fada ba to kana harin kuma a je wani wuri na gaba zai zame ko ba zai zame ba wannan ba halayyar ahlus sunna ba kwata kwata ba halayyar ahlus sunna ina ba da kun duk wani sahabi da ya kwana ya tashi yana ganin kimar sayyidina Abubakar Siddiq kuma yana mutunta shi dan ya san cewa inda annabi baya da aboki sai guda daya to ba wani sahabi da yake sa ran ya zama shine wannan sai Abubakar da lokacin da sahabbai suka yi masa wani abu ba daidai ba sai ya zo na ce musu hal antum tariku li sahibi shin za ku kyale min aboki na ko ba za ku kyale min shi ba ma'ana kamar ko ba abokai na bane ba tare da cewa sun sauran kowa ma sahabiyun ne amma ba'd as-sahaba akhassu suhbatan min al-ba'd al-akhar hunaka suhbatun amma wa hunaka suhbatun khassa فابو بكر رضي الله عنه من خواص صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر وكذلك عثمان وكذلك علي fa a kasu min ghairihim ko da wani yayi tarayya da su wajen kasancewa su sahabi to su sun fi shi cancantar wannan suna na ba dan fahimta yanzu idan kace dan sanda tun daga kan kurtu da kofur da wane ne duk sun shiga ciki har zuwa wani commissioner sunan shi dan sanda amma waye fi cancantar wannan suna idan an hada duka tsakanin police commissioner da wanda yake na kasa police commissioner dan shi dan sanda ne wanda ya da wancan kuma dan sanda ne tare da ƙarin wani abu ah. eh shi ne wannan girman ah. amma wancan kuma dan sanda tsantsa ah. gayan sa babu ne a wato ana dai wannan dai misali ne dan kusanto da nesa ba dan wani abu ba na thumma yadau yadahu liyuna thumma yadau ثم يضع يده اليمنى على ظهر ظهر كفه اليسرى وخصه ثم يشد بهما على صدره وفي ذلك الأحاديث لا بد أن نذكر بعضها malam albani ya riga ya gama maganar daga hannu zance mafi inganci daga hannu ana yin sa ne a me a kafaran farko kadai duk abin da ya kawo ya ba mu wani ilimi ne dan dan mu ji mu karu cikin taskar to sai abu na biyu abu na gaba kai ثم يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد sai mutum ya daura hannunsa na dama a bayan tafin hagu da wuyan hannu da kuma sa'id bangare na zira'i wani bangare na zira'insa wato kenan in mutum yana son yayi wannan idan kai haka da dan da hannunka yadda kake iya gani dinnan tafin hannunka ya haka ka dan kuma da yatsun so kalli kasa to shi tafin dama sai ka tsora shi a gindin mai yan yatsunka na hannu ga idan ka mikar da shi kaga nan ya shafi tafi ya shafi arrus nan waya hannu sannan ya kai harkan mai kan sa'id ke to haka ake yin alwazau sai ko mutum ya dora akan kirji kuma nan shine kirji ina fata an fahimta wannan shine alwazau to shine abin da malai yake so mana bayani يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزق والسائل ثم يشد بها بهما على صدره sannan sai ya dora su akan kirjinsa wato ya manna su akan kirjinsa ina fata an fahimta wa fi zalika hadithu la budda an azkura ba'd akan hakan akwai hadisai wanda ya kamata in nuna wani sashi daga cikin su al-awwal an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an fi hadithi mutaqaddim alifan hadisin farko ga shi abu hurairah dama ya faɗe shi ya ce bayan yayi kaza ya kaza sai ce wa wada al-yumna wa huwa wa in kana da'if al-isnad fa inna ma'nahu sahih bi shahadati al-ahadith al-atiya fa innaha bi itlaqiha tashmalu salat al-janaza kama tashmal كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها yace wannan hadisi na Abu Hurairah duk da sanadin sa da'ifi ne amma ma'anarsa ingantacciyar ma'ana ce saboda sauran hadisai da za su zo za su yi mata shaida fa ha bi itlaqiha su hadisan da ke tafi duk da sun kawo matsalar a itlaqance a sake babu kaidi tashmalu salatu jinaza domin sun ce manzo Allah na daura hannun dama kan hagu a sallah kaga sallah nan an ambace ta mutlaqa ba tare da an ce salatil jinaza ba tunda an ce sallah aka yi to ta shafi me kowace sallah fa innaha bi idlaqiha tasmadu salatul janaza dan tunda an ce sallah to ta shafi sallar gawa kama tasmadu kullama wal maktubat kamar ta shafi dukkan ma ragowar sallolin da ba farillan ne guda biyar din nan ba min salawati na ragowar salloli kal istisqa'i kamar sallar shayar da fari sallar roƙon ruwa wal kusubi da sallah ta dishashewar hasken wata ko rana wa gairi hada sauransu kowace sallah inda sunanta sallah to annabi na daura hannun dama kan na hagu a shikenan tunda an ce sallah kaga hadisan da su wannan hadisi na Abdullahi da Abu Huraira ya nuna a sallar janaza yayi wannan to amma da'ifi ne amma sauran hadisai ingantattu ne sun nuna a cikin sallah Allah na tsara da ba to tunda aka ce a cikin sallah ta shafi wace kina abinda ma da yake so ya ce mu الثاني الثاني عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يد اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري والصيام له وكذا الإمام محمد في الموطأ وأحمد والبيهقي to wannan hadisi na biyu daga sahal ibn sa'ad bin sa'idi Allah shi kare yadda a gare shi yace kanan nasu yu'maruna mutane sun kasance ana umartar su ana umartar an yada ar-rajulu al-yada al-yumna ala zira'ihi al-yusra mutum ya dora hannun dama akan zira'in hagu fi salati a cikin sallah to idan aka ce a lokacin annabi ana umarni waye mai umarni umarni wanda shi ai shine sahibul amr wal yi. to kuma umarni idan aka ce amara ko ya amuru ko inna allaha ya amurukum ko ana amurukum bi kaza duk wannan ya dullo ala wujud sai yan an samu qarina allati tasrifu min al-ijab ila al-istihbab sannan a cire cewa ba wajibi ke nuna ba mustahabbanci ne al-aslu fil amr shine an yadulla ala wujud kun da kenan dora hannun dama kan nagu a cikin sallah menene ne matsayinsa bisa ga wannan idan an ce yi umaruna wani da iya kasu wajen da wannan ya ce wajibi ne abin nufi idan mutum bai ba ya yi laifi duk da cewa ba za ta ce ba da sallah ba amma ya yi laifi amma waɗansu sun ɗauka ba wajibi bane sunna ce mai karfi ina fata kuma fahimta amma tun da ce yi umaruna to sai dai in mun samu karina ko da yake wani na iya cewa ai lafazin yi umarun din ba daga bakin mai amrin ya fito ba shine manzon Allah ba shine bai ce amrun nasu an yi faru kaza a bal hikayatu min sahabi sahabi ne ya fahimci umarni akai ta aiwa eh kararan annabin umarni ta aiwa shine ya fahimci me umarni to a nan gurin ne shi yasa sai a samu safani kan cewa kabulu a cikin sallah wajibi ne ko ba wajibi da ce mafi inganci shine sunna ce muakkada sunna ce mai karfi wanda annabi ya lazance ta ba a taba ganin annabi ya sallah ba ya yi sallah duk lokacin da annabi ya sallah to ya dora hannun dama akan na hagu a cikin sallah kowace irin sallah ce to wannan shine abin da annabi ya lizince shi a halin rayuwarsa kai yanzu sai ka zo kai kabbara ka saki hannu ma'ana ka saba yadda annabi ya lizinta a rayuwarsa duk da ba za a ce baka da sallah ba amma kowa ya san sallar ka da wanda ya dora hannun dama akan na hagu a kai kirji ba daidai take ba wancan ya fi ka kamanceceniya da annabi hmm. dan kana barin wani mutahabi a cikin sallah ko sunna yana ƙara nesa ta da sunnar annabi ka bar abu ɗaya ya dan ta ka wanda ya bar biyu fa ya ƙara nisa wanda ya bar uku hudu ya ƙara nisa har a zo sana kawai mutum ya yi sallar ne ba irin da annabi kaga tashin hankalin bawa ya yi sallah irin da shi kadai ba irin da annabi dan ba za a karba ba kenan inda za Allah ce sallu kamar tumuni wannan hadisi Malik ya ruwaito shi al-Imam Malik ibn Anas cikin littafin Muwatta wa min tariqi al-Bukhari ta hanyar sanadin imam malik bukhari ya rawaito hadisin wa siyaqu lahu siyaqin na shi bukhari ne dake nan wa kadal imam muhammad bil muwatta haka al imam muhammad a cikin littafin al muwatta dan ba malik ne kadai yake da muwatta ba wa ahmad da imam ahmad wal bayhaqi lokacin da malik ya muwatta jama'a sai ga ya karfu sai waɗansu ma suka ta rubuta littafi su ma da sunan muwatta imam malik ce don abin da aka yi dan Allah zai tsaya wanda aka yi ba dan Allah ba kuma zai tafi yanzu wanne kuka sani wannan rai ne imam malik ba san kowanne kyakkyawan niyya ke sa aiki ya yi ya wanzu mummunan niyya ke sa kuma ka zo ku kaman ga sai sai zo kuma ya rushe ya zanto kaman ba a taɓa yi shi Allah azza mana kyakkyawan niyya yanzu sharhi nawa aka yi wa bukhari amma da an ce fatawul bari sai ga kamar shi kadai ne sharhin sa a duniya ba wani ya danganci kyakkyawan niyya da ingantaccen ilimin da aka sa a ciki da tawazu lokacin da mutum zai bada ilimi lokacin da yake aiwatar da abin da nan al-imam al-aini lokacin da ibnu hajar ke yin nashi shi yana son dole sai ya takara da ibn hajar tun wajen sa sunan littafin masu suka sha bamban shi wancan ya ce fatul bari albari din ga sunan daga cikin sunayen Allah wato budin Allah shi kuma wata sai ce wa umdatul qari madogarar mai karatu waye mutu wazo kaga da cikin umdatul qari akwai dan wata kafa ba haka koya Allah ji kansu da su duka ma'ana dai kaga sai zanto ubangiji ta'ala yayi masa fata idan abin da ke cikin fatahul bari ba ma za a hada shi da wanda ke cikin umdatul qari an da cewa kowanne akwai ilimi a cikin amma abin da wannan ya kosa ba dai yake da wancan ba an gane ku سيتمي الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعديل فكرنا وتأخير شعورنا وأن نضع أيماننا على على شمائلنا في الصلاة أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير وفي الأوسط ومن طريق هباط ضياء المقدسي بالمختار قلت وسنده صحيح على شرط مسلم وصحاه السيوطي في تنوير الحوادث وله طريق اخرى عن ابن عباس اخرجه الطبراني في الكبير وضياء المقدسي بسند صحيح وله شاهد ذكرتها في تقرير كتابنا وله شواهد وله شواهد ذكرتها في تقرير كتابنا wato hadisi na uku hadisin abdullahi dan abbas yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma'asharal anbiya mu taron annabawa taron annabawa umirna bi ta'jili fitrina an umarce mu da gaggauta buɗe baki da zaran rana ta faɗi kawai mu buɗe bakin mu wa ta'khiri suhurina da jinkirin sahur dinmu mu jinkirta sahur har sai muna dab da ke shawar alfajir wa an nada'a aymanana ala shama'ilina kuma an umarce mu dora hannayen mu da dama akan hannayen hagu fi salati a cikin sallah ga wannan hadisi shi kansa umda ne wajen abin nan dora hannun dama akan hagu a cikin sallah da annabi ya ce mutaren annabawa an umarce mu wato wannan yanzu da sunnar annabawa ce gaba daya babu wani annabi ce yayi kabar ba wani annabin da ya sadalo a duniya tun ake duk annabawan Allah <laughs> Allah ko a ce ga annabawa sun tsaro a tabbata kai kuma ka koma gefe guda su sun yi haka kai kuma kai ne ba mutum ba zai wato karatu yana da daɗi da wannan duk wanda ka faɗa wannan kawai sai ka buga masa guduma aka ba yadda ya iya da ransa ya yi ta ai ai ga annabi da yace umirna kaga babu wata kwana da mutum zai ta sai ka gawo shi da hadisi da annabi da yace umirna بتأجيل <laughs> فطرنا suhurina wa وأن نضع أيماننا ala samahilina wannan hadisi ibn hibban al-busti ya rawaito shi cikin littafin cikin littafin sa na sahihi والطبراني في الكبير هكا إمام الطبراني أشكال الدفع الموجم الكبير دكما الموجم الأوسط وفي طريقه ومن طريقهم الضياء المقدسي في المختارة تهني سنة جنسنا يكما الضياء المقدسي يروي توشى أشكال الدفع المختارة قلت ما الألباني وسنده صحيح على شرط مسلم سند حديث صحيح نبي شرط إمام مسلم وصححه السيوطي في تنوير الحوالك إمام السيوطي ma ya ce shi wannan hadisin sahihi ne kamar yadda ya faɗa cikin littafin tanwirul hawalik wajen sharhi motsa na imam malik dai shi hadisin imam malik ma rawaito shi a cikin motsa sai karsa duk wanda ya ce shi dan malikiya ne kuma yake sadar to shi mai hujjarsa ko dai ce malik ya rawaito hadisi yi aiki da kaga ya aiki da ilimin sa kenan ko ce ai malik da ya rawaito hadisin bai aiki da shi ba ma'ana malik bai yi ba mu sai muka ce malik ya roto ya aiki da shi kai kuma ka ce kai dan maliki ne malik ya rawaito bai aiki da shi ba da mu da kai waye mu kuma malik waye kushe shi da muka ce lalle ya roto hadisin kuma muna kyauta da san lalle yayi ne aiki da shi kai kuma ka ce a ah, ya roto bai aiki da shi ba ma'ana ka zagi malik ne ba wato mutane sai su faɗi kalma amma bisa ga rashin lissafo me za ta nuna da ma'ana uzurin da zaka biyo mutane shine lokacin da suke magana da hargowa sai wannan san inda sun hararo ma'anar da za ta nuna mutum ba zai ce malik ai baya aiki da ilimin sa ba dan hakikanin ma'anar maganar su ita ce me malik baya aiki da ilimin sa to amma muna kyautata musu zutan ba hak ba su hararo haka ba sun so suke su ce bai yi aiki da wannan hadisin ba amma kila saboda wani hadisin to kaga wannan kila saboda wani hadisin shi ne ya faɗi kai ne yanzu kake faɗa a madadin shi malik shi ba shi ne sai haka ba na farko baka da tabbas bai aiki da shi ba kai ne kace bai aiki da shi ba na biyu sai kace wai da bai yi aikin da shi ba kila saboda wani hadisin da mu ne bamu sani ba to tunda bamu sani ba sai a lissa mana aiki da shi amma mun san wanda muka kin aiki da shi sai mu je mu yi aiki da wanda bamu sani ba ya zama tanakuri ina ba ta fahimta zaka tafi Kaduna ka kama hanyar gidi-gidi Zaria har ka je tambulawa sai wani kare ka ina za ka ce Kaduna yace a kar ka wannan hanyar a ko ta hanya ta zuwa Kaduna ta wannan kyau sai da ni ba san ta ba ta ko wannan kyau kuma ta fi da gidarta to ina take ce ban san ta ba amma ni dai ina kyautar ta amma dai kar ka bi wannan shi ne gajeren misali wanda kowane mai hankali ya kamata ya fahimci ba a ce ga annabi ya ce aikata sai ka ta a karka aiki da wannan saboda me akwai dai wani hadisin da ya nuna ba za a yi da wani ba sai dai ni ba san wancan din ba to ni ka gyara da in rike wannan da na sani in ranar da duka kawo mu wancan din da gani to na kwatanta in gani ya zan yi amma a yanzu babu yadda za in saki lefe in kama gani ba zai yi <laughs> Allah zan mu gani وله طريق أخرى عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير والضياء المقدسي بسند صحيح حديث هنا دون سند دبن إمام الطبراني رويته في معجم الكبير دا الضياء المقدسي ضد سند صحيح وله شواهد هنا ده حديثا دكي كفى مسا شهيدا دا سكي نونا كرفونسا ذكرتها في تخريج كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم wato na ambace su a takarijin da na yi na cikin littafin mu sifatu zatin nabi ai kun san littafin sifatu zatin nabi littafin sifar sifar nabi littafi ne kashi uku ko ka iya cewa hawa uku akwai babban wanda aka buga shi cikin juz'i uku yanzu eh. akwai wani tsakatsakiyar wanda aka yi juz'i daya wanda an rairayo shi daga wancan mai juz'i uku wanda shine muka karanta a nan masallaci cikin kasar 25 to akwai ko muhtasaru sifatu salatin nabi wanda aurat ne ba su shafi 40 ko na makamta da albani din yayi shi da yawancin babban sai yake ganin ana sa koyi sallan to kila wancan babban za a dade a wa ɗaliban ilimi shi dan fata da bincike amma na tsakiyar yayi da aka yi na tsakiyar dan saboda ɗalibai matasa na kurkusa sai kuma sake rayar wani kasa dangane daga magarin mutane wanda su ba sa bukatar dalili sai da ce masa annabi yayi kaza ya bar kaza ba sai an ce bukari ya rawaito ko abin nan ba shi dai yaji me zai yi ya bauta Allah <laughs> ya yi wa ilimi hidima wata wannan da karamin mai yan aura kan wannan na kowa da kowa ne ah. ba bukatar hujja a ciki ga dai kai dai shi dai na tabbatar abin da ya kama lalle annabi yayi ko da bai ce maka bukari ya rawaito ba ah. amma na tsakiyar akwai bayanin bukari ya rawaito amma ta hanyar da takaitacciya bayanin wani ya rawaito amma hanyar da ya bayanin takaitaccen bayani amma wancan ku sai fara da dan fara da binciken ka ah. in ma an yi sabani zai kawo sabani rinjayar da abin da yake gani shine da Allah ya kansa da gafara bayan Allah sun yi wa ilimi tare da haka irin waɗannan wani sai ka zo ka samu wadansu jahilai wanda ko jumla mufida ba iya tarkibi ya zo na zage albani jumla mufida gyaran ba zai iya yi amma ya zage albani ya soke fatawarsa ya zage bin ba ya soke fatawarsa kawai mutum ya tashi kadai Allah rufa mana wato duk wanda ya ga ya dan fara fahimta karatu shikenan sai rudanin kwakwalwa ya saka kwakwalwarsa sai ya tashi sai ya tashi wani ɗaya daga cikinsu da ya irin wannan shirman kalubalen da na yi masa na ce ni zan yi in tattauna da shi amma ya yadda ni da shi muna magana ne game da addinin musulunci musulunci kuma yana da yare yaren da da shi aka saukar da qur'ani da shi aka rubuta hadisan manzon Allah to in za mu tattauna sai ya daina ya zo ya gabatar da latta ya kare wannan ra'ayin nasa da yaren qur'ani ya kafa hujja da qur'ani da maganganun malamai ni kuma yanzu in kare abin da zai imani shi da yaren qur'anin da ayoyin qur'anin da maganganun malamai sai kuma a samu wadansu malamai da suka san da suka san shi kuma sun fahimci duk abin da nake da abin da ce sai su yi hukunci amma in dai jahilai za a taru to ta malam zoke za a yi zoke dan ma wallahi wanda ya fika baki jahili da ya fika baki sai ka da kai a gaban jahili sai kabbara kaga mallan zoke dan Muhammad ai wani zane ne ya haka kamar haka yace masa wannan menene yace nu'ara yace wani jahilin malamin ya yace rati duk wani abin da ya kama da wannan yace sai kai jahili ne a musulmi yace wannan wata kenan sabuwar tsayuwa lokacin da ya tsaya su jahilai suka yi kafara to yanzu irin waɗannan suna nan da yawa tun da hausa ake magana ba a musu fallasa kuma babu wani wuri da za a kira su a ce zo ka gabatar da lacca a nan akwai yarbawa da inyamurai da larabawa da su ba sa jin hausa gabatar da lacca ka kare abin da kake da yaran da kowa zai ji a ya san da yaran hausa zai tara mutane ya shirme duk wanda ya iya baki ya iya karin magana ya zama kamar sala gambara to sai duk abin da ya ga dama ya zagi duk wanda ya ga dama ya ta haura ya jama'a su bi to ai ta bin to amma ko ba san cewa ba jahili ne Allah gane da mu الرابع عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاه أخرجه أبو داود بسند جيد عنه وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فظاهر وهم جمهور العلماء وأما من لا يحتج به إلا إذا روي موصولا أو كان له شواهد وهو الصواب فلأن لهذا شاهدين الأول أن والد بن حجر أنه رأى النبي عن وائل بن حجر عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في نصب الراية وأخرجه البيهقي في سننه من طريقين عنه يقوي أحدهما الآخر الثاني عن قبيصة بن هند عن عبيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينسلف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع هذه على صدره وصف يحيى وهو ابن سعيد هو ابن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات رجال مسلم غير خبيث هذا وقد وثقه العدلي وابن حبان لكن لم يروي عنه غير سماك بن حرب وقال ابن المديني والنسائي مجهول وفي التقريب انه مقبول قلت فمثله حديثه حسن في الشواهد ولذلك قال الترمذي بعد ان خرج له من هذا الحديث اخذ الشمال باليمين حديث حسن. جميل الرابع عن طاووس hadisi له دعاء a ko a wannan matsala wata matsala kenan muke ciki dole hannun dama akan na hagu a cikin sallar gawa hadisi na hudu an karɓo shi ne daga tawus shine tawus ibnu kaisan al-yamani tabi'i ne ɗaya daga cikin ɗalibai da suka yi karatu karkashin ummu na Aisha radiyallahu ta'ala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah ya kasance ya zawul yumna ala yadihi al-yusra thumma yashuddu bihima ala sadrihi wa huwa fi salati annabi da dora hannun dama kan hagu sannan ya dora su ya dambara hannayen nasa guda biyan akan kirjinsa a cikin sallah wannan hadisi abu dawud ya rawaito bi sanadin jayyidin an da sanadin jayyid an hu zuwa gawa zuwa ga dawud jami kaga mal albani ya ta'abiri mai kyau sanadin in ka bi shi tariyan tariyan har zuwa ga dawud ya inganta to amma daga dawud zuwa sama ba tunda shi dawud da annabi ya ce dole wani ne ya faɗa masa kaga hadisin ya zo mai hadisi mursal sai ce wa huwa in kana mursalan wannan hadisi duk da cewa mursal ne fa huwa hujjatun inda al-jami' ya zama hujja a wurin dukkan malamai ah ta yaya za a ce mursal kuma duk malamai sun yi ijma'i kai shi hadisin wannan sai yace ai ɗaya daga cikin biyu ne in ma dai zanto malaman suna kafa hujja da hadisi mursali to dama su ba ruwansu da matsala in ma ba su yarda da hadisi mursali ba to amma akwai wani dalilin da yasa suka ce mursal ne ta wannan hanyar amma a wata sanadin kuma ya zo mausul zuwa ga annabi to sai muka kalli wancan sanadin da ya zama mausul sai mu inganta wannan da ya zama mursal a kansa ina ba da an fahimta sai ce wa amma man amma man yahtajju minhum bil mursali itlaqan fa zahir dangane da wanda yake kafa hujja da hadisi mursali Allah itlaq to kaga wannan ai baka da matsala wa hum jumhurul ulama sune galibin malamai wa amma man la yahtajju bihi illa idza ruya mawsulan amma wanda dama shi baya kafa hujja da hadisi mursali sai an kawo shi mawsul da sanadi aw kana lahu shawahid ko kuma in yana da abin da ke masa shaida wa huwa sawab wanda wannan zancen shine sahihi fa anna hadha fa li'anna li hadha shahidaini shi wannan hadisin yana da shahidi guda biyu ma'ana ko da kai baka kafa hujja da hadisi mursal to wannan hadisin laysa bi mujarrad mursal wa innama lahu ma yashhadu lahu yana da hadisan da suke bada shaida akan sa wanda za a kafa hujjar shi la li mujarrad kaunihi mursala ba wai dan kasancewarsa mursal kadai ba menene hadisi musa ma rafa'u tabi'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda tabi'i yace annabi ya ce ina fata mun fahimta eh a wannan takasimatul musul amma an ta arifin wannan shine daidai amma idan an zo taqsimatul musul to ana magana kan marasilin sahaba wannan da wannan sai in sun dauka ma rafa'ahu man lam yatalaqa an nabi sallallahu alaihi wasallam abinda duk wanda bai ji daga bakin annabi sai annabi ya ce to anan mun ka gaisa da sahabi ya shafi tunda ya yi wa sahabi ba shi daga bakin annabi ba wani sahabi dan wani sai faɗa to wannan suna ake kira marasilin sahaba wannan kuma duk gaba da an yadda mausula ce tunda sahabbai gaba ɗayan su udul ne amma ya ce annabi ya ce to shi akwai ihtimalin kila ya ji daga sahabi ne kila ya ji daga wajen tabi'i dan uwansa inda ya ji da muna tabbatar daga sahabi ya ji ba mu da matsala tunda sahabbai gaba ɗaya adalai to amma yiwuwar ya ji daga wajen wani tabi'i ai ko ba dukkan su bane adalai shi yasa sai hadisin ya zama da'ifi min hadhihi nahiya wa amma man la yahtaju bihi illa idza ruya mausulan to kaza ga shaidu guda biyu dai akan wannan hadisi na farko daga wa'il ibn hujr shi wa'il ibn hujr ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana dora hannun dama akan sallah dolan dama dama akan hagu sannan ya dora su akan kirji ibn kuzaima ya rawaito shi a cikin sahihin littafin sa kamar yadda yake cikin nasbur raya ha kuma bai haƙi ya rawaito shi cikin sunan dinsa ta hanyoyi guda biyu yukawi ahaduhum al-athar daya hanyar na karfafa daya hadisi na biyu an qabisa ta ibn hulm an qabisa bin hulbin an abihi an yaminihi yi dama da wani shimali wa ra'aituhu qala yace kuma na ganshi ya da'u hadhihi ala sadrihi ya dora wannan akan kirjinsa wato hannun dama akan nagoji wasafa yahya wa ibn sa'id al-yumna al-yusra fawqa al-mifsal wato ya dora hannun dama akan hagu akan wuyan hannu haka akan girji wato yace ce wada a hazihi yana nufin ya dora wannan hannun sai ya kwatanta musu a aikace wannan hadisi imamu ahmad rawaito da sanadi marwayatan su sikat ne mazajen da ke ciki dukkan su muslim ya yi musu ruwa ya yi ruwaya a hannun su ko ko mazajen sa ne غير قبيصة هذا بند قبيصة كما قد وثقه العجلي al حبان ya ce ياتي أي ثقة haka ibn حبان walakin لم يروي عنه غير سماك ibn حرب amma ba wanda ya ruwaito hadisi daga wajen sai Simak bin Harb qala ibn al-madini wa an al-madini sai daga cikin malamai imam bukhari da kire imam an-nasa'i suka ce majhul wa fi taqrib ya cikin littafin taqrib na ibn hajar yace annahu maqbul daraja sa dai hadisin sa kenan ya zama hadisi hasan tunda maqbul hasanun fi ce irin wannan rawi da aka tattauna a kai. ibn hajar ya tace yace dai sakamakon karshe shi makabul ne to irin wannan rawin hadisin sa ana kirga shi a matsayin hadisi ne hasan fi shawahid in ya samu hadisin da suke masa shaida ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين حديث حسن da haka turmizi bayan ya rawaito masa wannan hadisi na daura dama akan abu sai ce hadisin sa hasan sai ce me fa hadhihi fa hadhihi thalathatu ahadith fi anna sunnata al-wudu ala sadr ولا يسوء من وقف على مجموعها على مجموعها في انها صلاه صالحه بالاستدلال على ذلك مالا الباني ce hadisai ne gashi guda uku مكا dukkanin su suna nuna cewa sunna ita ce dora dama akan hagu akan kirji kun gane shine ala sadri wala yashku man waqafa ala majmu'iha dukkan mutumin da ya ga waɗannan hadisai su dukan gaba daya ba yadda za a yi wata shakka ta kama shi fi annaha salihatun lil istidlal ala zalik cewa hadisan eh sun cancanta a kafa hujja da su kan wannan masala dan a filin suke zahiratu dilala wadihatu dilala fi ma fil mas'ala ina ba da fahimta sai ce me wa amma al waqtu ta tasurra fa da'ifun ittifaqan كما قال النووي والزيلعي وغيرهما وقد بينت ذلك في التقريب المشار اليه انفا يتي اما دور هنو كركشين cibiya fa da'ifun wannan hadisi ne da'ifi ittifaqan a ittifaqin malaman hadisi kama qala nawawi kama da al nawawi ya faɗa wa zailai da al-imam az-zailai wa ghayruhuma da wannan su wa qad bayyanta zalika fi at-takhrij al-mushar anifa na riga bayyana haka a na riga yi zuwa gare shi kun gane ma'ana da ana dora ne akan kirji waɗanda suke karkashin cibiya wanda hadisi da zai ta haka ba a ci a wannan misali sai mu dakata haka abinda muka faɗa ya zama daidai na sami tarayya cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah ya da a kuma idan kai ɗalibin ilimi kana son ka huta ka bi larabcin mana idan kai ɗalibi ne tun daga har ka rubuto da larabci ka duba kamar mana ka daga ina ne rukuba ko kuma ina ne sa'id dauki kalmar sa'id menene sa'id a cikin sasannin dan adam maka tsaya wani fata ma lokaci ko ya maka zance wanda kawai je maka zaune da ba gane ba ka saba sunnar annabi saboda shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan yayi sallamar sallah tafarilla yana yin Allahumma ta salama min ka salama zai yi istighfari guda uku zai yi istighfari guda uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma ta salama min ka salama tabarak da sauran azkar da suka tabbata su ne abin nabi ke bayan ya sallama wannan ya ce fadansa cewa yan yansarifu an yaminihi wa an yasarihi baya nufin wajen gama sallah bayan yi sallama kenan ma'ana ko ya juya ta damarsa ko ya dawo ta hagun zai iya dauka wannan ma'anar kamar yadda kuma zai iya ihtimalin wancan ma'anar ta sallama duk da cewa inda nassi ne a cikin sallama zai ce ya yusallimu an yaminihi wa an shimali amma al-insirafu min as-salati kansa sallama ana kiranta al-insirafu min as-salati waɗannan su ne takardun da ke hannu na da ko sau in babu shi kenan sai mu tashi mu sallah mun sha faɗa a nan gudun so zama faɗa duk kana ina tsakanin ku da Allah bai sha faɗa ba nan har abdalla ya karanta in gyara masa ya karanta in gyara masa in sha faɗa ka nemi kasa ɗin baya kai a shi ne duk mun faɗa ta ma'anar na'am ban ji ba a Allah sadar ne menene hakikalin kirji ba ka fahimci ina da kirji ba to annabi na daura hannun dama akan hagu akan kirji ka fahimci daidai abin da aka ce annabi yayi sai ka kwatanta fattakullaha mustaqbal jinkirta eh eh an tambaya annabi ya kuma bayyana gurgudan abin da ake bari tsakanin kammala sahur da tayar da sallar asuba gurgudan yadda mutum zai karanta aya hamsin to aya hamsin mutum zai karanta ta cikin minti nawa mukaddara minti sha biyar to ya zanto daga tsakanin lokacin da ka kammala sahur zuwa lokacin da za a yi kiran sallar da za a tayar da sallah minti sha biyar alfitir zai keto karfe biyar misali ya zanto biyar saura kwata ka kammala sahur ko alfitir zai keto biyar saura kwata ya zanto hudu rabi ka kammala sahur Allah da rana ta fada kawai shikenan wa alaikum salam akwai alwado akwai alkabdu alqabdu shine mutum zai rike wuyan hannun hagu ya sa hannun dama ya rike wuyan hannun hagu da suke dora kan shi ne alƙabdu ma zo cikin hadisi dan mun karanta lokacin da muke karatun sunna satin nabi sallallahu alaihi wasallam na'am ban ji ba yanzu ku dan Allah duk kwatancin da ne kuma sai kuma kuskuren da sai sai yana ce abu kaza kuskure ne abu kaza kuskure ne yadda na karanta a cikin hadisi yadda malaman suka nuna mana na nuna mana yanzu wani ne suke ku baya ganin hannuna waye bai da haka ba to kuma sai wani ya ce to ya wanda ya haka ba ko wanda ya haka wanda ya haka duk tana gina kawai da ya haka kuskure suke yi kuma kuna zo ta baka yana taimaka masu yin wannan kuskure suke ko wanda zai haka ya kamata in ka gani ka gyara masa in zai iya gyaruwa ko zai iya gyaruwa baka bari sai ya gama sallah sai ka faɗa masa amma in ba zai damu ba in ka cire ka mayar da dama akan hagu a madadin hagu akan dama sai ta gyara masa amma an zai jawo rigima sai ta gyara shi sai ya gama sallah sai sai ku yi bayani a nan na. na'am alaikum salam mas'ala ce da malamai suka yi sabani shi idan an dago daga rukuni mutum zai iya mayar da hannunsa kan kirji kamar yadda ya kafin rukuni ko ba zai ba waɗansu malaman suna ganin cewa mutum zai yi tunda ita ma tsayewa ce kamar yadda tsayuwar da kai kafin ruku'i sunanta tsayuwa to haka bayan ka dago da ruku'i ma sunanta tsayuwa wannan shine da su shek Bilba suka fahimta Allah ya kansu da gafara Malam Nasiruddin Albani kuma yana ganin a'a wannan ba tsayuwa bace ba sa arrafa min ruku'i dagowa daga ruku'i ne mayar da hannun dama akan hagu bayan ka dago daga ruku'i yana bukatar dalili in akwai dalili kai in babu dalili to kar kai dan in kai ka fara da aikin da babu dalili a kai waɗannan malamai kowanne daga cikin su ya iya istihadarsa ya faɗa abin da yake ganin shi ya fahimta idan ka ɗauki ɗaya cikin waɗannan matsaloli guda biyu to ba a aibata mu shi musamman albani yana da salaba kan wannan shine imamu ahmad dan hanbali ibn bas fahimtar su suka abin nan shi ko bayan fahimtar su kuma ya kafa hujja da wani wanda ya gabace shine imamu ahmad dan hanbali ko magana sun karanta ta lokacin da muke karatu su sallallahu alaihi wasallam da haka ni na gamsuwa da fahimtar shirin na sirrin albani Allah ya ji kansa da gafara amma mutum ya dauki wancan fahimtar ko baka ce masa dambe inda su ma suna da ma'akas su wata marika da suka dafa da ita ba san zuciya kowa wake ba alaikum bayan aga wannan farko a kai haka sauran inda muka a daga kai a <laughs> hannun ma an ce in banda daga kabbara farko kuma ƙara dagawa sai wani yanzu kuma ya daga kai wanda ba wani malami ma a duniya da ya faɗa ya rika haka a sallar gawa yana daga kai haka ba ya da asali ba ya da wa alaikum salam hadisi ya nuna manzo Allah ya yi shafa akan rawani ya ɗaura rawani lokacin alwala ya yi zai sake alwala to ba sai ya cire rawanin sa ya shafa kai ba sai ya shafa kan rawani abin tambaya mata ba za su yi shafa kan nan kwali abin da za mu kalla da rawani da dan kwali kwance su wahalar iri da ya ce sai dai idan mace tana waje alwala ta kama ta sai dai in za ta yi shafar kai kuma sai kanta ya bayyana kuma ta yi wani mutum ajanabi ya ganta dan ba a gida bane cikin halin tafiya ba ta samu inda za ta koyi ba ta yi sai ta shafa kan dankwalin ta ta kare suturarta ina ba riga na'am bismillah malam lokacin da aka kai mamaci za a binne shi ana cikin hakan kabari so ake kowa ya tsuguna ko mutum ya tsuguna ko ya zauna in zai zauna ko ya tsuguna ya lura cewa kar ya zauna ko wa kan kabari wanda zai tsaya a tsaye shine wanda suke waɗansu ayyuka miƙo kaza turo kaza a kwashe kasa a sa diga nan a sara kaga wannan a tsaye za su amma sauran mutane kuma za su koma gefe ba nesa da wajen ba Ah, ba wanda ya ce sai an turo ta dama ko ta hagu za mu karanta a cikin sha Allah wajen addafal wa tawabi'u ba wata ko ina ka turo ya halatta wace ma sai an turo kasar duka dan idan aka tono kasa ko da ramin ba komai aka ce a sake cikewa kasar za ta koma cif cif yadda take ko sai ta yi tunu to ballantana an sa mamaci an sa kasko da itace da ganye kaga kasar yanzu in za a mayar tudun zai yawa da haka ba sharadi bane sai an mayar da kasar ma gaba ɗayanta ta tunda kabari ba a son ya wuce ɗani daya tudun kabari imam al-qurtubi a cikin tafsirin suratul kahfi yace duk kabarin da ya wuce ɗani daya ya zama wajibi a rushe shi a dawo da shi ɗani daya dan malikiya yanzu kawai ka ɗauki diga ka tafi kuma kamar ta ka dai mai geza ce duk wani kabari sai an sare shi kuma da malikiya kake aiki ya karkata amma sai mutum yana surutu sai an saba malikiya gashi na a cikin tafsirin sulka ya ce duk kabarin da ya wuce ɗani ɗaya ce ba an yi hudama wa izan duk ginin da aka yi a kabarin imamu kutubi ce a ji a rushe shi Allah kawai ranar za a aiki da wannan za a aiki da sunan annabi ko ba haka ba ko kutubi ba nan. kala da cikin tafsiri da wani karanta muka ce gashi suka yi shiru suka yi shiru dan ba za ce kurtubi dan izala bane ko ba wahabiya ne ko ko ibnu taymiya ne dan ya zo tun kafin ma a san za a ibnu taymiya ya yayin ya tafi ba abin da ya dace ko ibnu abdul ko dan abdul hab ko ko ga ga ibada abu turgudi to Allah nuna mana gaskiya ba mu yi kun binta ya nuna mana ƙarya ba mu yi kun kauce mata